This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 22 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. a daren alhamis din nan ake sa ran mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta gabatar da bayanin amsar tikitin zama 'yar takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat manyan jami'an amurka sun gana da dalai lama a birnin new york ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yancin ɗan adam na fuskantar barazana a ƙasar sri lanka To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da wata 'yar Najeriya da ke zama birnin Chicago a nan Amurka game da babban taron jam'iyyar democrat da za a kammala yau alhamis kamar yadda kuka ji a kanin labarai bayan haka za ku ji cewa yayin da gwamnatin jihar zamfara da wasu 'yan siyasa ke ci gaba da tallafawa al'ummar yankin karamar hukumar gumi a jihar da suka fuskanci ibtila'in ambaliyar ruwa sanatan yankin abdulaziz yari ya yi alkawarin sake gina gidaje fiye da dubu biyar da suka ruguje to ko me mazauna yankin ke cewa game da tallafin muna kira da wannan kwamiti wanda za su yi aikin nan su ji tsoron Allah domin su koma gina garin guni saboda uwayensu na da ƙannansu da sauran na waɗanda abubuwan suka yawa su kamanta gaskiya da adalci. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda a yau ya tattauna akan batun cutar ƙyan da da ake fama da ita a wasu ƙasashen Afirka. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a daren alhamis din ake sa ran mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar democrat a yayin da za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin ya takarar shugaban kasa da kuma yi amfani da damar da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na si mata ruwan ƙuri'u. har za ta baje manufofinta ga ƙasa a faifai da kuma fayyace cancantar ta sama da zaben ɗan jam'iyyar republican donald trump da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata guda lokacin da shugaba joe biden ya kawo ƙarshen yakin neman sake zabensa ya amince ta maye gurbin shi a babban tikitin na democrat wani jami'in yakin neman zaben harris da ya bukaci a saka sunansa ya ce harris na da mahimman abubuwa guda uku a cikin jawabin da wato da ke da mahimmancin gaske a cikin jawabinta za ta yi magana kan asalinta yadda ta taso daga iyali masu matsakaicin karfi da bayar da kariya a matsayinta na mai gabatar da masu laifi karfin zuciya bisa kyakkyawan zato da hangen nesa da suka yi hannun riga da bakar aniyar trump da ke kare wato karan tsaye ga kishin ƙasa cewar jami'in A jiya Laraba manyan jami'an Amurka suka gana da Dalai Lama a birnin New York cewar ma'aikata cikin gidan Amurka wata babbar ganawa kai tsaye da ba a saba ganin irin ta ba tsakanin Washington da shugaban addinin na Tibet. Dalai Laman wanda Beijing ta bayyana a matsayin an aware ya gana da babban jami'i a ma'aikata cikin gida Uzra Zeya da babban jami'in tsaron ƙasa a fadar White House Kelly Razog a birnin New York inda ya kai ziyara domin ganin likita. a yayin wato yayin ganawar zai a jaddada kudirin amurka na inganta haƙoƙin ɗan adam ga al'ummar tibet da mara baya ga ƙoƙarin kare martabar tarihi da halshe da al'adu da addinin da suka gada beijing dai ta rikewa tibet mara da kallon yankin a matsayin wani sashe da ke ƙarƙashin ikonta tare da ayyana dalar laman wanda ke rajin cikakken 'yanci ga al'ummar tibet a matsayin ɗan tawaye. To kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne za a kammala babban taron jam'iyyar Democrat inda ake sa ran Kamala Harris mataimakiyar shugaban Amurka za ta amince da zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar. A jiya Laraba tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da wasu jigajigan jam'iyyar sun yi jawaban ƙarfafa goyon bayansu ga Ms. Harris ms Joy Musa 'yar Najeriya ce da ke zama birnin Chicago a nan Amurka. A hirarta da Grace Alheri Abdu ta bayyana abubuwan da suka fi ɗaukar mata hankali a taron na jiya. Jiya babban abin da ya ɗau hankali na shine lokacin da Bill Clinton ya shigo. Na ga kauna da soyayya da yadda suka yi ta ihu da ya shigo. Ya nuna cewa ya yi aiki musu mai kyau kenan because in mutum bai aiki ba bayan da soyayyan nan yana nan har yanzu kuma ya zo ne ya karfafa mutane a kan cewa su haɗa kansu su zaɓi ita kamala da tim a wannan zaɓe da yake gabatowa kuma abu ɗaya da ya faɗa ya ce cewa shi ya tuna cewa ya fito daga humble background watan ba wai ya fito gidan masu kuɗi ba amma amerika ya ba shi zarafi ya zama abin da ya zama ita ma kamala haka ita ma idan aka duba tarihinta ita ma ta fito daga irin wannan yanayin ne kuma abu ɗaya kuma da ya faɗa ya ce shi ya tuna ya yi aiki a mcdonald's kuma ita ma ta yi aiki a mcdonald's duka sun daɗe a lokacin da suke yara So idan shi ita ta samo ta zama shugabar ƙasa za ta zama na biyu da suka yi aiki a irin wannan wurin kawai su nuna mana cewa kowa ya fito daga wani guri ne kuma idan kowa ya samu zarafi sai iya zama har ya zama lamba one a shugabancin duniya. Ya sake maimaita musu cewa idan aka zaɓe su suka shiga gwamnati za su yi ƙoƙari ne su bai da affordable health care wato kowa ya samu lafiyan jiki ya iya biya a rage kudin neman magani za a bayar da gida da sauki dai za a yi kokari dai a tallafa ma mutane yadda rayuwa sai zo musu da sauki. Shi kuma mataimakin shugaban kasa a hukumance ya karbi wannan takara da aka bashi. Me ya dauki hankalinki a jawabin nashi? eh ya ce cewa shi da ita kamala idan aka ba su zarafi shi zai yi musu aiki domin shi yana da kwarewa ya yi aiki a, a soja ya zo ya yi koyarsuwa a makaranta so shi ya yi tafiya da mutane a bangarori daban-daban so shi ya gane menene damuwan mutane kuma shi ya shirya ya yi aiki da su ko mutanen shi ma da suke eh, minnesota da shike shine gwamnan su shi ma ya kawo abubuwa daban-daban da ya tallafa musu kuma shi ma yana so su haɗa hannu da kamala idan suka samu su tallafa ma shi eh, ma kowa jama'an amerika gaba ɗaya duk lokacin da aka yi bayan an yi jawabai haka akwai ba su kaɗai ba akwai fitattun eh, mutane a nan amurka da suka hada da opera da suka yi jawabai a wannan taron na jiya bayan an yi jawabai haka a kowace rana aka tashi taro masu fashin baki sukan tattauna akan bayanan nan da aka yi me kika ji mutane ke cewa game da jawaban nan baki ɗaya da kuma yadda zai shafi takarar wannan jam'iyya. eto eh, nawa a ganin shine wannan takarar sai zama kai da kai domin ah, kowa yana kokari ya sayar da nashi ɓangaren. so yanzu dai ba zai zo da sauki ba ba wanda sai cewa eh gashi nan dai gashi nan dai da shike ana suppose wani lokaci a ce a ci trump ne yake leading wani lokaci a ce ita kamala ne amma ana kokari ne a gani yaya ne za a ci nasara a ta yanzu dai kowa yana kokari ya su kamar su 'yan democrat sun ce cewa mutanen su kowa ya fita ya je ya gigya ma mutane a convincing nasu yanda za su zaɓe ta because su a ganin su ita tafi fi trump abin dai gashi nan dai amma suna nan bi kai da kai A gaida Grace Alheri Abdu da ta yi hirar da Miss Joy Musa wadda ke zama birnin Chicago a nan Amurka. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. <coughs> A ran Alhamis din nan ofishin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce manyan al'amura da suka jibi yanci na fuskantar barazana a ƙasar Sri Lanka a yayin da ƙasar ke azakami wajen zaben sabon shugaban ƙasa a watan Satumba. wani rahoto da ofishin na majalisar ɗinkin duniya ya wallafa a ranar alhamis din nan ya jaddada cewa sri lanka wadda za ta gudanar zaben farko na shugaban ƙasa tun bayan farfadowa daga matsalar tattalin arziki ba ta yi gyara ko sauye-sauye ga tsarin kare haƙƙin ɗan adam ba duk kuwa da shan alwashin yin hakan da ta yi maimakon haka ma sai ta bullo da dokoki a shekarar 2023 da suka ba da gagarumar dama da iko ga jami'an tsaro tare da tsuke wato tsuke 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ra'ayi ko kuma haɗuwa a wuri guda shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volker talk ya faɗa cikin wata sanarwa cewa lamarin na da matukar damuwa ganin ƙasar na cika wato na shiga cikin muhimmin lokaci na gab da zaɓe. a ranar alhamis din nan 'yan sanda a pakistan suka ce an kashe yara 'yan makaranta biyu wasu shida suka jikata yayin da 'yan bindiga suka bude wuta kan wata mota da ke dauke da yaran zuwa makaranta a yankin gabashin punjab 'yan sanda da ma'aikatan ceto sun ce an kai harin ne a farkon ranar alhamis din nan a birnin atok na yankin dairy suka ce ana kyautata zaton an hari direban motar ne wanda shi ma yana cikin waɗanda suka samu rauni a harin an kuma imanin yan bindigar da suka arce daga wurin na da wata jikakkiya ne tsakaninsu da direban motar tuni dai yan sanda suka kaddama da neman waɗanda ake zargi jami'an sun bayyana cewa biyu daga cikin waɗanda aka kashe ɗin yara ne mata ƙanana 'yan shekaru goma da kuma goma sha ɗaya sai sauran yara biyar da suka ji rauni da kusan shekarunsu guda. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Al'ummar garin Gumi a jihar Zamfara da ambaliyar ruwa ta raba da mahallansu na ci gaba da samun tallafi daga hukumomin gwamnati da wasu 'yan siyasa. sanatan da ke wakiltar yankin kuma tsohon gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar ya sanar da cewa zai sake gina gidaje sama da dubu biyar da suka ruguje sakamakon iftila'in wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin gusau 'yan siyasa da sauran masu aikin tawalo na ci gaba da yin tururuwa zuwa a garin gwami na jihar zamfara garin da ambaliyar ruwa ta laƙo mai dubban gidaje domin jaje da ba da tallafi ga al'ummar garin ana dai baiwa al'ummar tallafin kuɗaɗe da kayan abinci da kayan gini da sauran ababen da ake amfani da su a yau da kullum tallafin na baya bayan nan da ya dau hankalin al'ummar shine tallafin da sanatan da ke wakiltar yankin na zamfara ta yamma sanata abdulaziz ziyare ya bai wa al'ummar tabbacin zai bayar na gina dukkanin gidajen da suka rubuce sanadiyar ambaliyar ruwan da kuma bara tallafin kayan abinci tirela goma sha biyar da barguna da katifu da zai bawa ɗaukacin al'ummar da ambaliyar ta shafa. Kwaro wannan al'amari na turo kwamiti sun zo domin su yi jaje na zata abin dan karami ne. To amma da yadda aka kai mana rahoton cewa ga yadda matsalar take su yi zama wajibi gare ni in zo in isar da wannan jajen a kaina sannan kuma in ja hankalin 'yan uwana na gumi bisa ga sabuwar rayuwa wadda za mu wasu kanta nan gaba da 'yan kwanaki kaɗan insha Allah. A ah, misalin kwamitin ƙara aiki za a ci gaba da aiki a ingejin ɗan al'umma da cewa an koma yin gumi sabuwa in Allah ya To sai dai al'ummar yankin sun yi fata da roƙo ga kwamitin da zai yi aikin bada tallafin da su tabbatar da waɗanda abin ya shafa ne kawai za su amfana tallafin. har a yi abin da ake kira rijiya ta bayar guga ta hana. Kana magana da Shehu Muhammad muna kira da wannan kwamiti wanda za su yi aikin nan su ji tsoron Allah domin su koma gina garin guni saboda uwayensu na da su da sauran ɗayansu na waɗanda abubuwan suka yawa su kamanta gaskiya da adalci. A sunana Muhammad Awar Abubakar. A hakikanin gaskiya shigowar Shehu ya sa al'ummar garin gumi farin ciki sosai wanda bai misaltuwa. ta sanadiyar hakan aikin da ma ya ba su a kwanaki biyu da suka gabata na tantance gidajen da Allah ya jarabta da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa yasa mutane ba su ɗauke shi da wasa ba an ce aikin shehi ne za kowa na kokarin ganin cewa an sa shi. Ita kuwa jam'iyyar PDP ta jihar Zamfara ta bakin mai magana da yawunta Alhaji Halliru Andi ya yi lalima habin da tallafin da sanatan ya bayar duk da cewa sanatan ya fito ne daga jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Zamfara. ai da muka ji ziyarar mun yi murna kwarai da gaske saboda ita zamfara ta kowa da kuma gina al'umma aikin kowa da kowa ne da mai shi da mara shi sanata abdulaziz yari abakar wannan lokacin zaman tana cikin mazaɓar komi masu bai yi yawa ba kuma ba abin mamaki ba ne a jam'iyyance da gwamnatance mai murna da Allah ya kawo ma wannan al'umma irin wanga ɗauki. Tun da farko dai sai da sarkin mafarangumi Alhaji Lawal Hassan ya bayyana godiya da jin daɗi a madadin al'ummar masarautar bisa samun tallafin da sanata Abdulaziz Yari da sauran masu ba da tallafin suka aika da shi a masarautar. Ya wannan bayanin ne a lokacin da sanata Abdulaziz Yari ya ziyarci fadarsa domin kai ziyarar gani da ido dangane da iftila'in da ya faru a masar ta gumi kimanin gidaje dai sama da dubu biyar ne aka bayyana cewa sun ruguje a garin na gumi da kewaye sanadiyar ambaliyar ruwan gwamnan jihar dauda lawal da karamin ministan tsaro bello mutawalle da wani dan siyasa muktar shehu kuguna duka sun aike da karfar tawaga daban-daban zuwa garin na gumi domin jajanta al'ummar da kuma bada nasu tallafi domin rage wa al'ummar ɗin halin da suke ciki karshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura mure Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazak Bello Kaura, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ci gaba da yaduwar kyandar biri a nahiyar Afirka ya zama abin damuwa musamman ga hukumomin lafiya na duniya. Tun a ranar 13 ga watan Agustan nan hukumar kare yaduwar cutuka ta Afirka ta ayyana cutar a matsayin annoba a nahiyar. Biyo bayan haka kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba a duniya. A Najeriya kuma hukumar kare yaduwar cutuka NCDC ta sanar da cewa mutum 788 ake zargin sun kamu da cutar yayin da aka tabbatar da cewa mutum 39 sun kamu da cutar duk da cewa ba a samu rahoton mutuwa ba sanadiyar cutar. A ƙoƙarin da Najeriya ke yi na dakile yaduwar cutar ƙyandar biri, ministan lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce, hukumar lafiya tare da haɗin gwiwar hukumar NCDC sun tsaurara matakan sa ido a hanyoyin shiga kasar saboda barazanar cutar ta kyandar biri. Shin menene cutar mpox ko kyandar biri Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi ƙarin bayani. Wannan cuta ne na orthopox virus ko kuma daga family na orthopox virus kuma is an enveloped double-stranded DNA. Wannan irin siffa ne na cuta na viruses in saboda muna nan da su kala-kala iri-iri. Shi specifically mpox ɗin nan na enveloped double-stranded DNA ne wanda is a zoonotic form of infection. Wato cuta ne wanda aka fara samun shi daga dabbobi specifically monkey daga sunan wato dabba kenan na biri amma ba shi yake nufin zallan wannan birin ba ne yake dauke da wannan cutan ko kuma yake watsa wannan cutan but rather shine ya fara kamuwa da wannan cutan wanda har ya fara bazawa wa sauran dabbobi da ya kasance cewa kuma har ya zo ya kamu da mutane bincike ya tabbatar da cewa an fi kamuwa da shi ne ko kuma ya fi yawa ne a nahiyar afirka ta tsakiya tare da kuma nahiyar afirka ta yamma bincike ya kara tabbatarwa da cewa ba zallan waɗannan kasashe na afirka ba ne har da waɗansu daga cikin kasashe kasashe na duniya ya fara fuskantar kamuwa da su amma ba duka ba wannan cutar da a rikitance ana daukan shi ne a matsayin epidemic cuta ne wanda ya kasance ya fara kama gurare da yawa a duniya amma ba duka duniya ga baki ɗaya ba a madadin a kira shi pandemic irin su coronavirus wanda ya kasance ya kama kusan kowane kasa a duniya shekara kamar hudu da ya wuce wannan shi ba pandemic bane ba trata epidemic ne wato ya kama kasashe sama da goma zuwa kusan sha biyar akalla daban-daban daban amma ko bai kama ƙasashe kasashen duniya ga baki ɗaya ba sai dai in aka yi wasa ba a ba shi kulawan da ya kamata ba ba abun mamaki ba ne ya dawo pandemic din shi ma. Ta yaya ake kamuwa ko kuma cin karo da wannan cutar? da farko dai ana kamuwa da shi daga dabbobi kama daga biri ne ko kuma irin dabbobi na daji musamman wanda suke yin farauta in suka je suka kama irin wannan dabbobin suna da irin wannan cuta na mpox din nan sai kuma ba a dafa su da kyau ba sai aka zo ko kuma aka gasa su ko kuma ba samu sun dafu inda ya cancanta da wannan cutan shi ma ya riga da ya mutu ba na biyu akan same shi ne yayin da wani dabba ya ce za mutum musamman in wannan dabba yana dauke da wannan cuta na mpox din nan ko kuma kyan dambiri ko kuma ya kasance ya yagune shi ko kuma misali ya cije shi ko kuma ya ƙwarzane shi inda har ya kasance an zo an samu injiri ko kuma ciwo a inda wannan dabban ya ma wannan mutumin illa su babun mamaki mamaki bane a iya ɗaukan wannan cuta na mpox ko kuma kindambiri na gaba akan same shi ga mutumin da shi kanshi ya kamu daga cutan daga wani mutumi musamman ga mutanen da suka ce irin wa'annan namukan dajin da muka faɗa wanda ba su nuna ba ko kuma ya kasance sun je sun ɗauko wannan cutan a wani guri daban sai su zo suka fara watsawa al'umma wannan kuma ta kama daga alal misali zufan da za su iya yi ko kuma ya kasance cewa duk abin da suka taɓa na kayan sa sawa ne na bargo ne na tawul ne na wanka na soso ne alal misali na hula ne na wato ainihin safa ne na himar ne in dai kasance cewa wani ruwa a jikinsu ya fito ya taba wannan abin sai mutum ya zo ya saka to ba abun mamaki ba ne wannan mutumin da ya saka shi ma zai fi sauki da kuma saurin kamuwa da wannan cutar haka ma kuma ana iya kamuwa da wannan cutar yayin sumbatan wanda yake da wannan cutar ko kuma gurin saduwa ko sai dai kawai ba gama tabbatarwa ba ruwan mani yana iya kosin irin wa'annan problem din ko ba iya kosin din shi haka ma kuma musamman ga uwa da take iya shayar da jariri in ta kasance tana dauke dauke da wannan cuta so ba abin mamaki ne ta wannan ruwan nono da take shayar da shi din shi ma zai iya kamuwa da wannan cuta na kyandan biri sai sa ake ba da shawari to yana da kyau a dakata da shayarwa na wani tsawon lokacin da har sai an tabbata ta samu lafiya kafin ta iya ba wato ainihin jaririn ta wannan nono akan samu daga wanda take da ciki sai kuma take da wannan cutar so tana sauki da saurin turawa jaririn ta da yake cikin cikinta wannan cutar kuma haka ma akan same shi yayin da ko ta zo aihuwa ne alal misali ga musamman ma'aikatan kiwon kiwon lafiyan da suka zo karban wannan aihuwa ko wani abu shi amniotic fluid wannan amniotic fluid ne shine ruwan da ake gani yayin da ya kasance mace ta zo aihuwa so wannan ruwan in ya taba jikin su ba tare da sun sa wato ainihin protective gears din da ya kamata a ce sun sa ba to ba abin mamaki bane su ma za su iya kamuwa da wannan cuta na mpox din ko kuma kindan biri su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar daga cikin manya-manyan mutanen da aka fi tsoron za su iya kamuwa da wannan cutar su ne kamar haka na farko ne su ne wanda suke da low immune system wato kuma a ce immunodeficiency da ba su garkuwan jiki mai karfi musamman yara kenan ko kuma jarirai wanda aka haife su daga yau har zuwa inda suke shekara goma sha biyu to suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta na biyu su ne ma'aikatan kiwon lafiya saboda yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suna yawan ta'ammali da mutane marasa lafiya daban-daban daban-daban masu lasa fiba ne masu corona virus ne masu irin wannan cuta na mpox ne tare da sauransu to su ma suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta na uku kuma su ne wanda suke da cuta ciwon suga ko kuma kansa ko kuma irin su HIV hiv ko tuberculosis ko irin su systemic lupus erythromatosis ko kuma duk wani cuta dai wanda is autoimmune disease wanda yake kare garkuwar jiki to yana sauki da saurin kamuwa da wannan cuta irin na mpox din nan shin cutar kendar birin nan ma ya kasu kashi nawa ne daga cikin ire-ire na wannan mpox din nan muna da su manya guda uku muna da clet i muna da clet ii kuma muna da clet ib clet i din shine wanda ya fi muni duka a cikin su shi dai kawai bai cika aukuwa a cikin al'umma ba amma yayin da auku kuma to ya ya fi yin wato ainihin barna yawanci shine wanda yake sa mu a zo a rasa shi clade ii shine wanda ya barna akalla shekara biyu da wuce wani mutane da yawa sun rasa rayukansu clade ib shine wanda aka same shi a wannan 2023 shekara ɗaya da ya wuce kenan da daidai wanda shi kuma an same shi ne a democratic republic of congo yawanci kuma bincike ya nuna cewa an sami wannan cuta ne daga saduwa da mutane da suke daban-daban da different partners to shine aka samu irin wannan clade din amma kuma clade i da ii da ib dukan suna da manya-manyan alamomi kamar haka muna da stage 1 stage 2 stage 3 tare da kuma stage 4 stage 1 din shine incubation period incubation period kuma a hausance za mu iya cewa shine yayin da mutum ya ɗauka wannan cutan zuwa ranan da wannan cutan zai fara nuna alamun shi na farko wannan kuma akalla tsakanin kwana shida ne zuwa kwana goma sha uku su littattafan sun ce kuma kwana biyar ne har zuwa ma kwana ashirin da ɗaya wato kenan ya taɓa ko kuma ya yi alaƙa da wanda ke da wannan cutan musamman in ya kasance cewa ta fannin runguma ne ko kuma saka kayan shi ko kuma saduwa ko kuma cin abin da yake dauke da wannan cutar ba shi ke nufin daga gobe ko jibi ko gata zai fara ganin wannan alamun ba a'a sai ya kasance ya dauko wa'insu lokuta akalla kwana biyar ko sama da haka kafin ya fara ganin alamun stage 2 shine bayyanan wannan alamun menene alamomin wannan cutar daga cikin manya-manyan alamomi na mpox ko kuma kyandambiri su ne kamar haka akwai tsananin zazzabi na biyu akwai tsananin ciwon kai Na uku akan samu irin kalula da yake fitowa a jikin mutum gurare daban-daban. Na hudu akwai tsananin ciwon jiki, akwai ciwon baya, akwai kasala, akwai yawan jin sanyi haka tare da wato ainihin rashin karfi ga baki daya a jikin mutum. Wannan su ne manya-manyan alamomi na wannan mpox din nan. Kuma stage 3 shine yayin da kuraje suka fara fitowa a jikin mai irin wannan cutan. Wannan kurajen ba lokaci ɗaya suke fitowa ba, a'a su ma suna da nasu hawa-hawan muna da stage 1, 2, 3, 4 da kuma 5 wanda su ne kamar haka haka muna da macule farko sai ya zo ya dawo papule sai ya dawo vesicle ya dawo pustule and then finally crossed so kenan ba lokaci ɗaya zamu kurajen nan sun fito ba dole ya fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan ne har ya zo ya baza jiki ga baki ɗaya kuma yawanci yana shiga daga fiska ne kama daga wuya ne har kan mutum ne kirji da baya da kuma kafa har ta gurin al'aura da cikin baki da cikin wato hanci duk ana iya samun wannan matsala na ƙurajen har da tafin hannu tare da kuma tafin kafa sai da wani gudu ba hanzari ba ba sannan wannan mpox din ne yake zuwa da alamomin da na faɗa so akwai wasu cututtuka wanda suke onda wannan orthopox viruses din wanda suna suna matukan kama da wannan mpox din to sai haka zuwa asibiti ne za a iya bambancewa shin menene illar cutar kyandar biri idan har ba a dauki matakin da ya dace kuma da gaggawa ba daga cikin manya-manyan illoli na wannan mpox ko kuma kyandar biri in dai ba ba da kulawa ba da kyau inda ya kamata kamar haka muna da meningoencephalitis wanda shine zai shiga cikin kwakwalwar mutum sai ya tada masa hankali ya kasance har wani ma an zo an rasa shi na biyu yakan shiga idan mutum ya kosin conjunctivitis na uku yakan shiga cikin zuciyar mutum ya kosin myocarditis ko kuma in shiga huhu ya yi kosin pneumonitis ko kuma pneumonia in hau kan fata musamman ya kasance fatan akwai ciwo don yana sauke da saurin shiga cikin fata sai ya yi dermatitis in ya shiga cikin jini yana iya kosin sepsis ko ma septicemia ga baki daya inda har ya kama dubura kuma wanda akan iya samun kurji a ciwon wannan gurin sai ya kosin proctitis in ya shiga ta gurin kuma al'aura bi it namiji ne ko ta mace musamman yayin da suke yin fitsari to akan iya samun prostatitis ko kuma urethritis har ya kai ga mutum zai iya rasa rayuwar shi ba tare da wani bata lokaci ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. A Madalla a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce muna jajanta daukacin iyalan masarautar gobir na gatawa a jihar sokoto bisa rasuwar mai martaba sarkin gobir alhaji muhammad bawa wanda 'yan bindiga suka hallaka shi bayan shafa kwanaki da dama yana hannunsu allah ya ji kansa da rahama amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga shawa adamu jau yake kisan gillar sarkin gobir da 'yan bindiga suka yi ya kara tabbatar mana da cewa zaren tsaron kasar mu najeriya dai ya riga ya gama tsinkewa baki ɗaya kenan allah ya kyauta amma kam gaskiya akwai matsala matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba da tafiya sako daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce muna jajantawa iyalai da daukacin al'ummar masarautar gobir a game da kisan da 'yan bindiga suka yi wa sarkin gobir na gatawa alhaji muhammad bawa da fatar allah ya sa aljanna ce makomarsa amin Sako daga Abuba mai goro gashuwa ya ce zan yi amfani da wannan dama na mika sakon ta'aziyya ta jaje akan abin da ya faru na kisan gillar da aka yi wa sarkin gobiyar kuma abin ta ciwo 'yan hana gawar shi yanzu haka gwamnati za ta zuba ido ana cin mutuncin al'ummar ƙasa gaskiya akwai jan aiki a gaban shugaba tinubu tunda shugaba tinubu ya hau kan karagar shugabancin najeriya wallahi abubuwa na tsaro da tsadar rayuwa sai karuwa yake Allah mun tuba Allah kai ka san yadda za ka yi da mu da shugabanninmu sai sako daga Hassan Dogon Faci Batsari jihar Katsina ya ce salam biyoyi Hausa fatan alheri gare ku matsalar rashin tsaro a yankinmu na karama hukumar Batsari kullum abin sai ƙara ta'azzara yake yi domin yanzu haka ɗan abin da aka noma yana neman ya gagara ɗauka muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a yankuna daban-daban. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Bell. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.